قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرادا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي وأحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي حاضرن معك وامرأة مؤمنة وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 17 ga watan ramadan hijira ta 437 daidai da 22 ga watan 6 shekara ta 2016 za mu fassara aya ta 73 zuwa 85 insha Allah ta'ala waɗannan ayoyi suna karantar da mu akwai wato tsananin uku ba ta Allah maɗaukaki a dalilin saba alkawari da aka yi masa wato hukubar da Allah maɗaukaki yake yi a dalilin saba masa alkawari yana da tsananin gaske Allah ka tsare mu يا أيها النبي جاهد يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم جهنم وبئس المصير wannan aya ma tana cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke nuna wajibcin jihadi akan musulmai bayani a kansa ya riga ya gabata wato wannan aya tana cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da cewa jihadi wajibi ne akan musulmai ya ayyuhan nabiyu ya kai annabi jahidil kufara ka yaƙi kafirai wato ka yi jihadi da kafirai wal na su kuwa munafikai wa glub alaihim ka kaurara musu wato ka tsananta musu wa'azi a fassaran abdullah bin abbas bil lisani wa tarkin rifki wajen wa'azi da harshe ya zama babu sassauci ga munafiki akwai malaman da ke ganin aiki da shari'ar allah wato shine tsanantawa ga munafiki kamar misali idan mutum ya yi sata a yanke hannunsa idan mutum ya yi zina a jefe shi wannan shi ne tsanantawa gare shi ba wa'azi kawai na harshe ba waɗannan fasarorin duka suna da asali daga salaf akwai masu cewa abin da ake nufi da tsanantawa ga munafikai shine ta wajen wa'azi da harshe wato idan ana wa'azi akan munafinci idan ana wa'azi akan wata siffa ta munafikai babu sassauci wannan ita ce fassarar abdullahi bin abbas wa tarku rifki amma daga magabata akwai waɗanda suke ganin wato tsayar da haddi shine ake nufi da tsanantawa ga munafiki ba wa'azi kawai ba domin wa'azi ai dama munafiki yana jin sayo da kullum amma idan aka tsaye da haddi a kansa kaga an yi abin da ya saba ma ya saba ma abin da ya saba ya saba da shi an kawo wani abu na tsanantawa a kansa wanda ya fi karfin wa'azi kawai wa ma'awahum jahannam makomarsu wutar jahannama ce makomar suwa makomar kafirai da munafikai wanda ya zo cikin alkur'ani a wurare daban-daban makomar kafirai da munafikai wuta jahannama ce wa bi isal masir wato wurin zuwa yayi muni a ce makomar mutum shine wuta lalle makomar ta yi muni Allah kai mana tsaro na'am يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله من فضله ورسوله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يحلفون بالله ما قالوا سنة رنسوا هذا الله أكا أبين da suka wannan aya tana kama da da aya da muka karanta a baya aya ta 62 a cikin dai ita wannan sura suratul tauba ita ma Allah madaukaki ya fara ta da cewa ya halifuna billah amma kaga anan yace ya halifuna billahi ma qalu a can baya kuma yace ya halifuna billahi lakum wato wannan yana tabbatar da siffar munafikai ita ce rantsuwa da Allah akan ƙarya kamar yadda muka yi magana fassarar ita wancan aya ta 62 inda Allah subhanahu ta'ala ya ce ya halifuna billahi lakum liyurdukum suna muku rantsuwa da Allah dan ku yarda da su wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da manzansa ne suka fi cancanta su yarda da su nemi yardan su idan da sun kasance masu imani akwai hadisin da muka karanta wanda al-Imam Ahmad ya rawaito yana kuma al-Mustadrak al-Imam al-Hakim a kitabu tafsir suratul Mujadala hadisi na 3848 hadisin abdullahi bin abbas inda abdullahi bin abbas ya ba da labarin wata rana da annabi sallallahu alaihi wasallam ke zaune a inuwar wani ɗaki shi da wasu sahabbansa suna zaune sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma waɗannan sahabbai innahu sayatikum insanun fayanzuru ilaikum bi aini shaitan mazan Allah ya ce sahabai akwai wani mutum da zai bullo gare ku wannan mutumi idan ya bullo gare ku zai muku kallo da idon shaidan zai muku kallo da idon shaidan wato zai musu kallo kallon da bai dace ba fa idza ja'akum la tukallimuhu idan ya taho kar ku yi masa magana falam yalbasu abdullahi ibn abbas sai ce ba su dade ba an tala'a alaihim rajulun sai ga wani mutum ya bullo yanda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam faƙala hina ra'ahu da ahu rasulullah abdullahi bin abbas ya ce lokacin da mutumin ya bullo sai manzon allah ya kira shi ya ce masa alama tashtumuni anta wa ashabuka me yasa kake zagina da kai da abokanka me yasa kuke zagina faƙala sai ya ce zarni a cika bihin bari in je in zo maka da su fantalaka fada'ahu saboda haka sai mutumin ya tafi ya kirawo abokan zaman nasa kaga ya tabbata dai abinda manzon Allah ya faɗa haka din ne yana da wasu abokai da suke zaune sun kuma zagi manzon Allah halafu ma kazu lokacin da suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi rantsuwa da Allah cewa su ba su faɗi komai ba kaga wannan siffa ce ta munafikai rantsuwa da Allah akan ƙarya musamman ma a ce ka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abdullahi bin abbas yake ba da labari manzon allah ya kira ku ya ce dan me kuke zagi na kuma ka san kun yi hirar ka san kuma bai faɗa maka haka kurun ba ba tare da allah ne ya sanar da shi ba ta dan me za ka rantse ma akan karya in ba rauni na imani ba saboda wato tsabar raunin imani ba su yarda da allah ba gashi dai suna ganin mu'jiza a fili amma wannan bata sa sun yarda sun karbi addinin musulunci ba to amma muhimmin abu ga wannan ayan shine kaga wancan ayan ta 62 Allah madaukaki yace ya halifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu su munafikai suna muku rantsuwa saboda ku yarda da su amma anan fa Allah madaukake ce ya na billahi ma qalu sun rantse da Allah akan ba su faɗa ba wa ƙalu qalu kalimatal kufri wannan shine mahallu shahid Allah madaukake ce kuma tabbas sun faɗi kalmar kafurci. wa kafaru da islamihim kuma sun kafurta a bayan sun musulunta to wannan shine ainihin mahallu shahid inda malaman suna suke kafa hujja da wannan ayan misali ibnu hazmi eh, daga cikin magabata akwai ibnu hazmi a littafinsa alfisal fil milal wal ahwa wan nihal mujalla na uku shafi na 42 ibnu hazmi ya yi magana game da al'amura na ridda a littafinsa guda biyu da littafinsa alfisal fil milal da kuma littafinsa wato ah, a cikin littafinsa al-muhalla da alfisal fil milal wal ahwa da kuma littafinsa Almuhalla amma wannan a cikin littafinsa alfisal da mujalla na uku shafi na 44 yace wa amma qaulukum idan aka samu mutumin da ke cewa zagin annabi sallallahu alaihi wasallam da zagin Allah ba kafurci ba ne babu shakka ko waɗanda suke da wannan fahimta a cikin magabata an samu waɗanda ke da wannan fahimta a cikin wato ɗariku da aka yi na musulunci kamar al'ashariya tana da wannan eh, aƙida A kan cewa zagin Allah da zagin manzo kai tsaye ba su ne kafirci ba abinda zuciya ya kudurta shi ne shi yasa ibnu hazm yake martani a nan ya ce wanda zai ce zagin Allah da zagin manzo kai tsaye ba kafirci ba ne ya zai da wannan aya ya za a yi da wannan aya ya ce fahuwa da'awa li'anna Allah ta'ala qala ka lura da yadda Allah madaukake ya faɗi wannan magana kuma ka alakanta abin da hadisin da muka karanta munafikai suke zagin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake zaune da sahabbai abdullahi bin abbas ya ce manzon Allah ya gaya masa sahabbai ga wani mutum zai kullo idan mutumin nan ya kullo zai muku wani kallo kuma kallon nan kar ku mar magana manzon Allah ya ce kar ku mar magana a wata riwayar ba ana cewa mutumin yana da ido daya ko kuma yana da aibu ga ainihin idanun nasa tana yiwa halittarsa ce manzon Allah da ya ce idan mutumin ya bullo kar ku ce masa komai lokacin da mutumin ya bullo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan me kake zagi na kaga wannan shi ya nuna abin da yasa manzon Allah ya ce in ma mutumin ya zo kada sahabbai su yi mar magana saboda ba mutumin kirki bane ya zagi manzon Allah don haka yasa kafin ya zo gurin manzon Allah ya ce idan ya zo kar ku masa magana yana zuwa sai manzon Allah ya kira shi mai tambaya alama tashtumuni anta wa ashabuka don haka ibnu hazm ya kafa hujja da wannan aya ga abinda da Allah yake cewa ya halifuna billahi ma qalu sun rantse da Allah ba su faɗi wani abu ba akan abin da magana da suka yi akan magana da suka yi babu zagi ga annabi sai Allah ya ce wa laqad qalu kalimatal kufri kuma haƙiƙa sun faɗi kalma ta kafirci saboda haka ibn hazm ya ce fa nassallahu ta'ala ala anna min al-kalam ma huwa kufr ashe daga cikin maganar da take fita daga bakin mutum akwai maganar da take zama kafirci ita magana da kake gani tana fita bakuna mutane ba matsayinta guda guda bace inda ibn hazm ya ce akwai maganar da tana zama kafirci tana fitar da mutum daga musulunci Allah ka tsare mu daga irin waɗannan maganganu to kuma a baya can mun karanta inda Allah subhanahu wata'ala ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kada ba ku kawo hanzari ko riga kun kafurta me dalili saboda sun yi izgilanci game da ayar Allah da sa abinda Allah da kansa ya faɗa cikin alkur'ani فنص تعالى على أن الاستهزاء بالله تعالى أو بآية أو برسول من رسله duk mutumin da ya isgilanci da Allah ko da wata ayar alkur'ani ko da wani manzo daga cikin manzannin Allah kafara to ya kafurta wato yana gwada cewa isgilanci game da addini mukhrijun anil iman yana fitar da mutum daga imani walam yaqul ta'ala fi zalika inni alimtu anna fi qulubikum kufran kaga ba haka Allah ya ce ba idan ka ce wai kalmar baki ba ta isarwa a ce mutum ya fita musulunci saboda ya zagi Allah ko manzonsa ko addini sai abin da zuciyarsa ta kulla shi da Ibn hazm ya ce ai abin da Allah ya faɗa cikin ayan nan Allah bai ce na sani a zukatanku akwai kafurci ba abin da Allah ya ce walaƙad ƙalu kalimatal kufri lallai tabbas sun faɗi magana ta kafurci bal ja'alahum kuffaran bi nafsil istiza izgilanci kawai da suka yi da addinin musulunci yasa Allah tabaraka wata'ala ya ce la ta'taziru qad kafartum ba'da imani kada ma ku kawo hanzari ko riga kun kafurta wa man idda'a ghayra haza faqad qawwala 'ala Allah ma lam yaqul don mutumin da ya faɗi sabanin haka to ya faɗa ma Allah abin da Allah bai faɗa ba inji Ibn Hazmi a cikin littafinsa Al-Fisal fil Milal wa kazaba Allah ta'ala kuma duk mutumin da ya faɗi saɓanin haka to babu shakka yayi ma Allah maɗaukaki ƙarya abinda Allah ya faɗa cikin alkur'ani shine akwai kalmar da za ta sa mutum ya fita daga musulunci idan ya furta ta don haka yasa wajibi ne musulmai mu rika hattara da irin maganganu da muke yi Allah ka samu iya wannan aya ita ce siffar munafikai ta goma sha uku da ta zo a cikin suratul tauba domin ba wai tana magana ne akan zagin annabi kawai ba ayan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa hammu bima lam yanalu sun yi yunkurin abin da ba su cin masa ba me ake nufi sun yi yunkurin kisan annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana daga siffar munafikai a zamanin manzon Allah sun yi ƙoƙarin kisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan wata siffa ce ta munafikai kuma ba zamanin su kawai ba siffa ce da ta tabbata akan munafikai har zuwa tashin kiyama Allah ka tsare mu munafiki bai ganin nauyin ya kashe babban mutum musamman jagora na addini munafiki bai ganin nauyinsa to ka lura da kyau ba mu da jagoran da ya wuce manzon Allah mu musulmai babu mutumin da muke alfahari da shi wanda ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam domin kuwa duk wani wanda kake ganin yana da kima a musulunci a dalilin manzon Allah ya samu wannan kima duk wanda kake gani yana da kima sahabbansa tabi'ai waliyan Allah da ake gani malaman farko ai ba su samu wannan daraja ba sai dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya zama shi annabi sallallahu alaihi wasallam har ma an yi yunkurin kashe shi kaga waɗanda suka yi hakan kuma suna cikin musulmai suna da ainihin sunan su musulmai da suke kokarin kisan manzon Allah wannan ya tabbata babu shakka siffa ce ta munafikai a kowane zamani duk mutumin da bai ganin nauyin ya kashe malami baya ganin abu ne mai nauyi ya yi kisan malami musamman ma mutumin da ke kamanta rayuwarsa da sunnar manzon Allah babu shakka wannan siffa ce ta munafici wa hammu bima lam yanalu sun yi yunkurin abin da basu cin masa ba in ji Allah madaukaki sun yi yunkuri amma basu ci nasara ba me ake nufi sun yi yunkurin kisan manzon Allah kuma Allah bai ba su iko ba saboda Allah ya yi alkawarin kariya ga manzonsa wannan shi ke nuna cewa lallai munafikai da suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam cutar wanda suka yi masa ba wai da harshe kawai ba ne har ma makarkashiya aka dinga kullawa yadda za a kashe shi akwai labarai da dama game da fassarar ita wannan aya inda Allah ya ce wa hammu bi malam ya nazo sun yi yunkurin abin da su cin masa ba shin suwaye suka yi yunkurin kisan manzon Allah akwai fassara daban-daban da malamai suka yi fassaran tana da yawa amma in ka duba ahkamul qur'an na ibn al-arabi a mujalladi na biyu shafi na 545 ya ce in ka tattaro fassaran da malamai suka yi za ka samu akwai bai wuce kashi uku ba akwai waɗanda ke ganin aljula su bin suwaidin Shi ne wanda Allah yake magana a kansa a cikin ayan nan mun yi magana game da shi a baya inda yake cewa in kana ma a bihi muhammadun haqqan fa nahnu sharru min al-humuri in dai Muhammadu abin da yazo da shi gaskiya ne to ai mun fi jakuna sharri wannan kalma da ya faɗa wato kaga kamar yunkuri yake ya ga yayi kisan manzon Allah wato in dai ma manzo yana ganin gaskiya ne to ai mu ba kyale shi zamu yi ba sai mun kashe shi wannan sai zama kamar a kansa ne Allah madaukake yake magana to akwai waɗanda ke da wannan fahimta kamar misali daga cikin magabata yadda ibn al-arabi ya faɗa akwai urwatu bin zubair da al-imam mujahid da muhammad bin ishaq mai littafin asiratu nabawiyya sannan akwai waɗanda ke ganin ai abdullahi bin ubay ne abdullahi bin ubay bin salul shine jagoran munafikai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam idan kana karanta littafan tarihi littafan aqida waɗanda ke magana game da tarihin sahabbai da irin wahalar da manzon Allah ya fuskanta a zamansa a garin Madina to zaka ga malamai na yawan kiran Abdullah bin Ubay ibn Salul da cewa jagora ne na munafikai lokacin da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin Madina sun yi ta kokari su ga cewa sun kashe manzon Allah kuma Allah ya faɗa ma a cikin alkur'ani kamar misali a suratul munafiqun aya ta takwas ya ce ya kulu na la'in raja'ana ila al-madina la yukhrijanna la'azzu min haladhal ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون kaga kamar a suratul munafiqun Allah tabaraka wata'ala ya mana bayani game da su waɗannan munafikan yaquluna la in raja'na ila al-madina suna cewa lallai idan muka koma madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal za a fitar da manyan gari su zama su ne makaskanta kaga ai babu wani babba a gari wanda ya wuce manzon Allah saboda haka kamar shagube suke kamar wato habaici suke wato annabi suke nufi da wannan magana in dai aka koma madina to sai mun kori manya manyan gari sai sun zama makaskanta waɗanda ke ganin su ne manya a garin nan to sai sun zama makaskanta wato yana nufin annabi da ke ganin shi ne shugaban musulmai a madina za su kore shi sai ya zama makaskanci wannan yasa allah ya ce walillahi al'izzatu walirasulihi walilmu'minin in dai ɗaukaka ne ai ta Allah ce da manzonsa da masu imani wato wannan magana da Allah ya faɗa akwai wani malami da na karanta bayaninsa ya ce don haka ya sa don haka ya duk inda mutane suka haɗu duk inda mutane suka haɗu idan akwai musulmi kafiran da son su da ƙinsu za ka ga suna daraja shi duk inda ya zama akwai haɗuwar jama'a akwai musulmi guda ɗaya a gurin to wallahi zai tsangwami duk kafiran za ka ga kafiran suna daraja shi in ma aka eh, dan samu lokaci suna iya ba shi shugabanci saboda Allah ya riga ya zuba ma rayuwar musulmai rayuwar muminai Allah ya musu kyautan buwaya ita ce izza ka lura da abin da Allah ya faɗa walillahi al-izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakin nan munafiqina la ya'lamu sai dai munafikai ba sani ba ai buwaya tana ga masu imani buwaya tana ga masu imani duk inda aka samu mutane suna haɗe to za ka samu musulmi ya samu ɗaukaka akan waɗannan kafirai ɗin wato wannan yana daga cikin maganar munafikai da suka yi suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam za su cutar da shi to wannan shine fahimtar eh, ita ce fahimtar al-imamu qatada bin di'ama sannan na uku akwai waɗanda ke ganin ba wasu bane aka ayyana kawai lallai abinda Allah ya faɗa cewa wa hammu bi ma lam yanalu abinda Allah ya ce munafikai sun yi yunkurin abinda ba su cin masa ba ba munafiki ɗaya ko biyu ba ne duk munafikan Madina sun yi ta kokarin su ga bayan manzon Allah to wannan fassara ita tafi inganta shi yasa Ibn al-Arabi bayan ya kawo fassarar da aka yi daban-daban game da su waye suka yi ƙoƙarin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin munafikai sai ya ce wannan fahimta ita ce mafi inganci fahimtar alhassan albasari da cewa a umumul qawli li wujudil ma'ana fihi wa fihi saboda ma'anar ta game dukkan munafikai Allah madaukaki ya ce wa hammu ba mutum ɗaya bane munafikai sun yi yunkuri malam ya yanalu su yi abin da ba su ci nasara ba kaga ba mutum ɗaya bane saboda haka munafikai dai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi ƙoƙari su kashe annabi Allah bai ba su nasara ba wannan babu shakka yana daga ainihin wato siffa na cutarwa da suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlihi babu abinda ya sa musu kiyayya babu abinda ya sa musu hassada babu abinda ya sa musu hassada face wadatar da suka samu daga Allah da manzo kuma gaskiya ne wadatar wato ba wai ci baya ma suka yi ba abinda Allah ke faɗa idan suna magana cewa annabi ya zo garin madina saboda abdullahi bin ubai da iris ya rage ya zama jagora sai ga manzon Allah ya hijira to wannan hasada ya sa wato ya dinga kyashi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin ai manzon Allah ya zo ya samu shugabanci kamar ya karbe mar shugabanci ne don da manzo bai zo madina ba da shine shugaba to shi kuma Allah yana cewa hasadar da suke ai daraja ce da Allah da manzo suka kawo musu domin madina bata samu daraja ba bata samu ɗaukaka ba sai zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina lokacin Allah ya kawo arziki garin ya kawo mutane daban-daban Allah ya kawo ilimi kaga sai ya zama Allah ya musu arziki ne ma zuwan manzo garin to amma duk da haka wannan shine hasadan su fa in yatubu yaku khairan lahum idan sun tuba to wannan shine mafi alkhairi gare su Fa in yatawallaw in sun juya baya yu'azibhum Allahu azaban alima fi dunya wal akhirah Allah zai musu azaba mai radadi a duniya da kuma lahira wa ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir a duniya kuwa a doron ƙasa ba za su samu wani mai jibinta su ba ba su iya samun wani mai taimakon su kaga Allah ya ba su damar tuba wannan yana daga ainihin wato irin lallashi da alkur'ani yake ma munafikai Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa in sun tuba to shine mafi alkhairi gare su in sun ki tuba to azaba na zuwa gare su a duniya da lahira don haka yasa azabar munafiki ba kamar ta kafiri ba ce shi munafiki daga duniya yake fara ganin sakayya daga duniya zai fara ganin azaba kafin a je lahira Allah ka tsare mu na'am ومنهم من عاهد الله لئن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من عاهد الله daga cikin su wato munafikai har yanzu har yanzu dai ana kirga sifofin munafikai daga cikin munafikai man ahada Allah akwai wanda yayi ma Allah alƙawari kalmar al'ahdu alkawari ne kamar yadda arragib eh, asfahani ya faɗa cikin garibul ƙuran a shafi na 350 ahadullahi taratan yakunu bima rakkazahu fi uqulina wa taratan yakunu bima amarna bihi fil kitabi bil alsinati rusulihi wa taratan bima naltazimuhu wa laysa bilazimin fi asli shar'i kan nuzul wato kalmar alkawarin Allah tana zuwa da ma'ana kamar kashi uku idan aka ce alkawari ga Allah tana zuwa da ma'ana kamar kashe uku na ɗaya alkawari ga Allah shine alkawarin da ka ɗauka wa Allah tabaraka wa ta'ala ko da yake baka tuna lokacin ba amma tun da dai ka yadda kai musulmi ne to babu shakka akwai alkawari tsakaninka da Allah don duk mutumin da ya furta kalmar shahada to alkawari ya kulla ma Allah wannan shi yasa Ar-Ragibul Usfahani yake cewa ana cewa alkawari ga Allah ga mutumin da ya riga ya karɓi addinin Allah saboda alkawari kai za ka yi aiki da littafinsa za ka yi aiki da magana da ta zo cikin hadisai wato maganganun annabawan Allah kenan za ka yadda da maganarsu to wannan alkawari ne sannan kuma alkawari yakan zo da ainihin abin da kai ka kulla ma kanka in ma ta mu'amala in ma ta mu'amala shine kamar misali yadda yakan zo da alwashi kan nuzur wa ma yajri majraha ya ba da misali da wannan to alkawari ba wancan wanda dama can akwai shi akan kowane musulmi ba don duk mutumin da ya furta kalmar shahada akwai alkawarin Allah a kansa na cewar zai yi sallah zai ba da zakka zai yi azumi zai yi manzon Allah biyayya zai bi Allah da manzo wannan shine alkawarin to ba wannan alkawarin ake cewa ba alkawarin da mutum ya ƙulla da kansa ya ma'alla shine annazuru alwashi kenan mutum ya ma'alla alkawari so kaga wannan shi ne wanda ake kushewa munafikai a kan rashin cikawa kaga in ka lura wa minhum man ahadallah daga cikin munafikai akwai wanda yayi ma Allah alkawari la in atana min fadlihi lallai idan Allah ya bamu wani abu daga falalansa lanassaddaqanna za mu yi sadaka mutum nawa ne wanda ke irin wannan alwashi akwai mutumin da yake neman aure auren yana neman ya gagare shi ce Allah in ka ban auren nan to sai na yi azumi guda uku ko ba haka ba ana samun masu yin haka akwai wanda zai ce Allah in ka bani kuɗi to na yi alkawari sai na gina masallaci a unguwarmu to wannan shine alkawarin da kai ma Allah kai da kanka wanda Allah bai tilasta ka ba wannan shine annazuru wanda shine Allah madaukake yake magana a kai don an kira shi da al'ahdu karka ɗauka yana da wani bambanci kamar yadda malamai suke magana kalmar alkawari tana zuwa da lafuzza daban-daban a cikin alkur'ani ya al-imam al-kasani ya faɗa cikin bada'i usana'i yana farkon mujallar na uku yace walau qala in kace alayya ahdullah ko kace alayya zimmatullah duk ma'anarsu guda zimmatullah da ahdullah alayya ahdullah alayya zimmatullah alayya wa'dullah wannan duk ma'anar su guda ko ka ce alayya misaqullah dan kalmar al-misaq da kalma ta azimma da kalma ta al-ahdu da kuma al-wa'du duk sun zo a cikin alqur'ani kuma duk ma'anar su rantsuwa ne shi yasa al-imam al-kasani yace fa huwa yaminu rantsuwa kai da zaran ka ce nayi ma Allah alkawari magana ta kare ka rantse ko da baka ce na rantse ba li'anna al-yamina billahi ta'ala hiya ahdullahi ala in ka ce Allah na maka alkawari to kamar ka ce wallahi kamar ka rantse da Allah ne a ƙa'ida da rantsuwa da alkawari ga Allah ma'anansu guda ne shi yasa a suratul nahl Allah ya ce wa aufu bil ahdi idza ahadtum kaga ya ce wa aufu ka lura da wannan ayan farkonta aya ta 91 kenan a suratul nahl ku cika alkawari idan kun kulla amma can gaba sai Allah ya ce wala tanqudul aymana kaga farko aka ce ku cika alkawari amma ƙarshen aya sai aka ce kada ku warware rantsuwa ba da ha ko bayan an riga an karfafa ashe alkawari da rantsuwa ma'anar su guda ju'ilal ahdu yaminan wa zimma hiya ahd in ka ce alayya ahdullah da alayya zimmatullah ko misaqullah ko wa'dullah duk ma'anar guda sannan kuma da su da rantsuwa babin su guda ne da su da rantsuwa babin su guda ne to Allah yana ba mu labari abinda wani hali daga cikin halayen munafikai Allah ka tsare wa minhum man ahada Allah daga cikin munafikai akwai wanda yake ma Allah alkawari la in atana min fadlihi lalle fa idan Allah ya bamu wani abu daga falalansa wato abin da kai kake nema ai arziki falalan Allah ne aure falalan Allah ne duk abin da kake nema muƙami falalan Allah ne to saboda kana neman wani abu daga wajen Allah falala kenan na Allah ana kiransa falala saboda ƙari ne akan ni'imar da Allah ya riga ya baka saboda Allah ya riga ya halicce ka ya baka lafiya ya baka basira ya baka komi to amma akwai ƙari da kake so shi yasa kaga muke ta addu'a Allah ka bani dukiya ba wai baka da shi bane kana da dukiya kana da abin da zaka ci da wuya ka kwana da yunwa amma in ka ce Allah ba ni dukiya ƙari kake so ko shi yasa aka kira shi falala Allah ka bani muƙami kaza ƙari kake so dama kana da ɗaukaka saboda tuni Allah ya ɗaukaka ɗan adam so shi yasa ake kira ni'imar da ɗan adam ke nema wajen Allah da suna falala to akwai wanda ke cewa idan Allah ya ban falalarsa idan Allah ya bani dukiya la nasaddaqanna suna cewa wato daga cikin munafikai akwai waɗanda suke cewa in Allah ya ba mu dukiya lallai za mu yi sadaka shi sa aka kawo lamun bayanin al kasani saboda rantsuwa ne alkawarin rantsuwa ne wallahi za mu yi sadaka wala na kunan na minas salihin kuma wallahi za mu kasance cikin mutanen kirki wato ba za mu yi amfani da wannan dukiya da Allah ya bamu mu saba mishi ba za mu yi amfani da wannan dukiyar da Allah ya bamu mu kyautata ma addininsa ah, da yawa akwai masu irin wannan alkawari ma Allah babu shakka sai dai in mun manta amma mu rika tunawa mu rika tunawa mutum ɗaya ne bai ma Allah irin wannan alkawari duk da cewa alwashin ba shi da kyau malaman suna sun karhanta alwashi ga Allah ba zai sa Allah ya maka abin da da bai rubuta ba wato tunani kake kamar akwai dabarar da zaka iya ma Allah ka sa shi ya maka sai ka ce Allah da zaka ban auren nan zan yi azumin kwana goma wata shi kuma Allah wato sai ka ruɗe shi kenan sai ya baka auren saboda yana son kai mar azumin kwana goma kai tunanin ka kenan to amma manzon Allah ya ce mana duk mutumin da kuma yayi alwashin to dole fa sai ya cika shi alwashi ba yi da kyau ba da kyau ba kamalar tauhidi ba ne alamar ma na ƙasa ne ga tauhidi Allah ka bani kaza in ka min kaza zan yi ma kaza in ka min kaza zan ma kaza wato kamar kana gwada cewa in ba dan kama Allah alkawarin ba shi ba zai ma ba Allah ya samu gane kamar wato kana gwada za ka yi ma Allah dabara kenan in ba ya maka ba ba za ka mishi ba tunda shi ko Allah yana son a yi ta azumi saboda haka sai ya maka saboda yana son ka yi azumi kwana goma to amma in dai ka yi alkawarin dole fa sai ka cika me Allah ya ce gaba فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فلما آتاهم من فضله فأسائلين da Allah ya ba su daga falalan nashi kaga Allah ya cika musu gina abin da suke nema bakhilu bihi sai suka yi rowa game da abin da suka yi ma Allah alkawari za su ba da sadaka wa kuma suka juya baya wa hum mu'riduna suna masu bijire ma Allah suna bijire ma alkawarin da suka yi ma Allah din nan me kenan aya ke karantar da mu khalafu ma wa'ad sun saba ma alkawarin da suka yi wanda kuma asali ne game da siffar munafikai yanda ayan nan ta yi mana bagana haka ma hadisin manzon Allah ya zo da bayani hadisin Abu Huraira ayatul munafiqi salasun idza haddasa kazaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana muttafaqun alayh kaga yanda ayan ta zo haka hadisin manzon Allah ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alamar munafiki guda uku ne idza haddasa kazaba idan ya faɗi magana yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari ya saba wa idza tumina khana idan an bashi amana ya tozarta wannan amana wato ya ci amana ya ha'inta waɗannan alamomi guda uku na munafikai sun tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin uh, hadisin yana sahih bukhari da muslim akwai riwaya ta al-imam muslim hadisin abdullah bin amr wanda manzon Allah ke cewa arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa wanda shi ma yana kamar hadisin abu huraira wa man kana fihi khulla min hunna kana fihi khasla min an-nifaqi hatta yada'aha duk mutumin da waɗannan abubuwa guda uku suka haɗu gare shi to yana tare da siffa ta munafiki yana tare da siffar munafiki idan ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ne suka tabbata ga mutum to yana tare da wata alama daga cikin alamomin gane munafiki sai ranar da mutum ya bari idza haddasa kazaba wa idza ahada gadara wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara aka samu ƙari a hadisin Abdullah bin Amr shi munafiki idan ana jayayya idan ka kure shi ka nuna mar gaskiya sai ya bijire wato sai ya yi ko oho ya ƙi yadda da gaskiyar da ka nuna ma wato ko da rigima ce za a yi idan ya tabbata ba shi da gaskiya to sai ya ƙi ya danna gaskiyar hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim kafin mu ci gaba wato kaga wannan ayan ta tabbatar mana alamar munafiki shine saba alkawari to akwai hadari akwai hadari ga ainihin wato bayani game da sifofin munafikai wanda al-imamu nawawi da wasu malamai magabata sun yi mana matashiya a kai domin da dama mukan ɗauka wannan hadisi ya tabbatar da don mutumin da abu ukun nan ya haɗu gare shi fato ya tabbata munafiki munafiki ya zama kafiri zai dawwama a wutar jahannama saboda idan ka lura ayatul munafiki salasun sai ya zama kamar manzon Allah ya ƙayyade alamar munafiki gaba ɗaya ya taƙaita su a guda uku ɗin nan kuma in ka lura tun da muke karanta surar nan muke kirga alamomin munafikai siffar munafikai ko ashe siffofin munafikai sun fi guda uku amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana akan guda uku din nan saboda ya faɗakar da mu ne ba wai iyakansu ba kenan kar mu yadda mu ɗauka don waɗannan siffofi guda uku sun haɗu ga mutum shi kenan ya tabbata munafiki wannan kuskure ne manzon Allah ya yi mana magana a kai ne saboda mu yi hattara da shi ba wai yana nuna cewa tabbas duk mutumin da waɗannan alamomi guda uku suka haɗu a kansa ya zama munafiki ba wanda shine bayanin da magabata suka yi game da wannan hadisi misali al-Imam an-Nawawi a littafinsa sharh sahihi Muslim juz'i na farko shafi na 235 yace hadha al-hadis mimma addahu jama'atu min al-ulama mushkila akwai malamai magabata waɗanda suka ɗauki wannan hadisi a matsayin mushkila me yasa ake ɗaukan hadisi mushkila akan ɗauki hadisi mushkila idan yana iya samar da kuskuren fahimta wannan dalilin yasa wasu malamai suka rubuta littafai saboda warware ire-iren waɗannan hadisan akwai ire-iren waɗannan littafai wanda suna da muhimmanci kwarai hadisin da ya zama fahimtarsa yana da wahala sai an maka sharhi wannan hadisin ana ɗaukansa mushkila min haisu in hadhihi al-khisal me yasa aka ɗauki wannan hadisi a matsayin mushkila saboda waɗannan halaye guda uku da manzon Allah ya kirga tujadu fil muslimul musaddiq akan same su ga musulmi na kwarai musulmi ne na kwarai mai gaskiya allazi laysa fihi shakkun wanda ba a tantama game da halayensa na kirki game da imaninsa akan same shi da abubuwa guda uku din nan akan samu mumini na kwarai wanda za ka samu ya yi magana kuma an samu ƙarya a ciki ko ya yi alkawari ya saba ko an ba shi amana ya ci ana samu to don haka yasa al-imamu nawawi ya ce akan malamai suna ɗaukar wannan hadisi a matsayin mushkila abin da yasa shi aka ɗauka mushkila ne yake cewa in ka lura da tarihin yan uwan annabi yusuf alaihi salam in ji al nawawi fa inna ikhwata yusuf jama'u hadhihi yan uwan annabi yusuf alaihi salam in ka karanta suratu yusuf waɗannan siffofin da manzon Allah ya faɗa guda uku na alamomin munafikai sun tabbata ga yan uwan annabi yusuf alaihi salam yanzu a kira su munafikai ba zai yiwu ba ba ka kiran yan uwan annabi yusuf alaihi salam munafikai saboda haka yasa yace don an samu musulmi na kwarai ya saba alkawari ko an samu musulmi na kwarai ya ci amana ko an samu musulmi na kwarai ya yi magana aka samu ƙarya ciki wa fa'ala hadhihi al-khisal la yuhkam alaihi bi kufrin ba a cewa wane ya kafurta wala huwa munafiqun sannan ba a ce ma wane munafiki ne domin sau da yawa mukan ji haka mutum yi magana ya saba ko ya alƙawari ya ce wane munafiki ne ya za ka ce munafiki ga hadisin manzon Allah alamar munafiki guda uku la kalmar munafiki tana da nauyi kalmar munafiki tana da nauyi domin munafinci iri biyu ne akwai munafincin da yana fitar da mutum daga musulunci akwai munafinci na mu'amala shine yaudarar dan uwa ta wajen mu'amala shin wannan hadisi akan wani gefe yake magana yana magana ne akan munafinci na aqida wanda in aka ce mutum munafiki ya kafurta ko ana nufin munafinci ne na mu'amala sai ya ce wannan yana magana ne akan munafinci na mu'amala saboda haka yasa zaka samu hatta ga salaf hatta ga salaf an samu wato waɗannan siffofi sun tabbata ga wasu wal ulama da manyan masana manyan malamai magabata an samu ɗaya daga cikin siffofin nan ko wasu sun haɗu ga wasu ko dai mutum ya faɗi magana a samu yayi ƙarya ko dai a samu mutum ya yi alkawari ya saba ko a samu mutum an bashi amana ya ci to wannan akan samu ya faru ga wani babban mutum ba a cewa mutum ya zama kafiri ba a cewa mutum ya zama kafiri me yasa saboda ainihi munafincin mu'amala ce ba munafinci na aqida bane don haka yasa al-imam an-nawawi yace asalin munafinci shine huwa izharu ma yubtinu khilafahu munafinci shine ka bayyana abinda zuciyarka ba shi ta kulla ba abinda ka nuna zahiri ya saba ma abinda ka boye asali ma'anar munafinci kenan to sai ya zama ana amfani da ita wannan kalma saboda bayanin irin mu'amalarka mu'amalarka da wani ka munafince shi saboda ka masa rantsuwa aka samu ƙarya na ciki a shi ka munafinta amma ba Allah ba shi sa aka ce munafinci na mu'amala ka munafinci mutum saboda ka faɗa masa magana aka samu ƙarya a ciki ko kuwa ka rantse ya zama ka warware ka abin da ka saba ma rantsuwarka ko an baka amana ka ci sai a ce wani ka munafinci wani kaga ba laifi ka munafinci wani amma ba za a ce maka munafiki kai tsaye ba dan in aka ce ma munafiki yana iya zama kalmar munafinci mafi girma wanda shine fita musulunci sai ya ce don haka anan la annahu munafiqun fil islam ba wai munafiki ne a musulunci gaba ɗaya ba ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه منافق نفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار الإمام النووي يتي كودا كجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتي ألام من منافقي قدا أكني كركا دوكا أنا نفهم منافقي واندا يكي دوما أتكين وتا أرانا تاشين كياما تو باوي الإمام النووي كوي بني wannan hadisin da muka karanta hadisin abu huraira yana daga cikin riwayar al-Imam Tirmidhi al ya ruwaito shi ayatul munafiqi salasu ya ruwaito a babu ma ja a fi alamatil munafiqi al-Imam Tirmidhi hadisi na 2631 al-Imam ya ce wa inna ma ma'ana haza inda ahlil ilmi nifaqul amali wannan hadisin da kuka ji an ce alamar munafiki guda uku ne masana in ji al'imamu tirmizi suna la'akari da wannan hadisi ne ta sashin mu'amala tsakanin mutum da mutum bai shahi alaƙa ta bawa wato aƙida da take haɗa tsakanin bawa da mahalicinsa ba don haka ba munafinci ne mai fitar da mutum daga musulunci ba ibnul qayyim jauziya shi ma yayi magana sosai game da waɗannan alamomi na munafikai da ake cewa guda uku ne ya yi magana cikin eh, littafansa da yawa kamar misali tariqul hijratain shafin 604 haka kuma a cikin madarijus salikin a mujallar na farko shafi na 347 abin mamaki shine a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai huzaifa huzaifa babban mutum ne daga cikin sahabban manzon Allah saboda akwai wata kima da yake da ita manzon Allah ya gaya masa sunayen munafikai domin Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam munafikai na zamaninsa amma manzon Allah bai tona asirinsu ba haka manzon Allah ya dinga rayuwa da su shi ya riga ya sani amma su sani ba sai dai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah bai hukum bai yarda da bai yardar masa yayi hukunci da gaibi ba sai dai yayi hukunci da zahiri to idan kuwa zai yi hukunci da zahiri kaga dole ya mu'amala da munafikai kyakkyawar mu'amala da shi munafiki ya ɓoye gaskiya ne ya bayyana maka eh, eh, ya ɓoye ƙarya ya bayyana maka gaskiya ko to haka kuma kowane musulmi yake zuwa gaban ka zaka ɗauka musulmi ne na kwarai har da munafiki din to tunda haka ya tabbata sai ya zama manzon Allah yana ta zama kyakkyawar zama da munafikai har dai Allah ya raba shi da su amma Allah ya sanar da shi waɗannan sunayen don haka sai ya gaya wa huzaifa to abin da ya faru shine wata rana bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai huzaifa ya ji wani mutum yana addu'a Allahumma ahlikin munafiqin ya Allah ka hallaka munafikai sai huzaifa ya ce yabna akhi ya kai dan uwana tsaya dakata ka ji law halakal munafiquna inda munafikan da kake addu'a Allah zai hallaka su ya amshi addu'an su lastauhashtum fi turuqatikum min qillati saliki inda munafikan Allah zai amshi addu'anka ya hallaka su to wallahi hanyar ku za ku yi ta tafiya wato ba ku haɗu da ɗan adam ba saboda karancin masu tafiya akan wannan hanya wato abin da yake nufi inda Allah zai amshi addu'arsa ya hallaka munafikai to ai gaba ɗaya duniyar waɗanda za su rage ba su da yawa abin da Huzaifa yake nufi shine wato ita munafinci eh, kalmar munafinci tana zuwa ta sashi biyu takan zama munafinci ta mu'amala wanda zaka samu hatta waliyan Allah suna ciki kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa hatta waliyan Allah manyan mutane na zamanin farko zaka samu waɗannan siffofi guda uku da manzon Allah ya magana akai wanda ya kubuta daga kansu wallahi mutum kaɗan ne to amma ba munafinci ne na aƙida ba munafincin mu'amala ne saboda haka yana da sauƙi to amma shi wannan mutumin da ya tashi addu'a ai cewa ya Allah ka hallaka munafikai kaga munafikan gaba ɗaya kenan da mai munafincin mu'amala da mai munafincin aqida wannan dalilin yasa Huzaifa zai ce masa kai bawan Allah takaita addu'arka don kuwa inda Allah zai amshi addu'anka to waɗanda za su rage ma duniya ba su da yawa waɗanda za su rage ma duniya waɗanda ba su da waɗannan alamomin guda uku wallahi ba su da yawa kuma ko kai ka zauna ka yi tunani shin waɗannan alamomi anya ka taɓa karo da ɗaya ko kuwa a'a ka dai tunani iza haddasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana yayi magana aka samu ƙarya ciki yanzu tun da kake gaskiya kake faɗi har zuwa yau wa iza wa'ada akhlafa yayi alkawari ya saba kai ta cika alkawari ba a taɓa sabawa ba ko sau ɗaya ta ai manzo Allah bai sassauci ba a ciki ko na uku wa iza tumina khana a bashi amana ya ci amanan nan tana da faɗi ana iya baka amanar kuɗi ana iya baka amanar mutunci don mutum ya yarda da kai sau da yawa akan yaudari mutane saboda ana da wata manufa gaba kakan kyautata mu'amalar ka da mutum don kana da wani target ko kaga kamar ka ja ra'ayinsa ya baka ya karba amana sai da ya baka amana sai ka tozarta shi sai ka ba da shi wannan shi ma cin amana ne don haka yasa malamai ke cewa al'amari na munafinci yana da girma duk da cewa hadisin yana magana ne akan mu'amala ta munafinci ta mu'amala tsakanin mutum da mutum ba wai munafinci ta aqida ba wato tsakanin mutum da mahaliccinsa haka in ka duba majmu'u fatawa mujallar na bakwai shafi na 282 yace wa kasiran ma ta'ribu lil mu'min shu'batun min shu'abin nifaq Eh, ibn Taimiyya ya ce mumini duk inda ya kai ga imani komai ƙarfin imanin mumini akan samu wani reshe na munafinci wanda zai ƙoƙarin fisgan shi komai ƙarfin imani amma abin da ya bambanta mumini da mutumin da fasiki shi mumini ya tubu ilallahi ta'ala mumini yakan dawo ya tuba ga Allah shi ko fasiki baya tuba wannan shi ya bambanta tsakaninsu wato asali abinda musulunci ya karantar da mu babu wani waliyin Allah wanda bai sabon Allah abinda ya bambanta waliyan Allah da makiya Allah su waliyan Allah idan sun yi laifin suna tuba amma makiya Allah kuma sukan ɗauki laifin abin sha'awa saboda haka ba su tuba don haka ba wai a ce ana samun mutumin da baya laifi ba wannan ya saba ma hadisin ma manzon Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu bani adama khata'un duk wani ɗan adam mai laifi ne wa khairul khatta'ina at mafi alkhairin masu laifi su ne waɗanda ke yawaita tuba ga Allah ashe kaga tuban shi ya bambanta mumini da mutumin banza wanda shi ke sa ga wanda ke da jahilci in aka ce ai malam wane yayi kaza ashe hadda malaman ta ji zancen banza malamai kuma fa mala'iku ne ai malamai ba mala'iku bane aqida ta ahlus sunna ita ce malami yakan iya saɓa ma Allah amma ba zai tabbata ba malami mai imani kamar da yake faɗa kasiran ma ta'aridu lil mu'min shu'batun min shu'abin nifaq summa yatubu Allahu alai wa ya yaridu ala qalbihi ba'd ma yujibu an-nifaq wa yadfa'uhu Allahu anhu saboda imanin da mutum yake da shi a zuciyarsa ko da a ce wani laifi yana tare da wani laifi zaka samu wannan mumini yana nadama bai jin daɗin laifin idan dai akwai imani tare da mutum yana saɓon Allah amma duk sa'ilin da ya yi ransa zai ɓaci yana ta tunanin shi me zai yi ne Allah ya raba shi da wannan aikin zunubi to wannan akwai alamar imani tare da shi shi fasiki sha'awar laifin yake ba shi ma da ranar tuba ga Allah to wannan shi ya bambanta rayuwar mumini da kuma mutumin banza Allah ya sa mu gane shi ya sa wata rana sayyiduna Umar ya samu huzaifa yace ya kai huzaifa na shattuka billah ka yi Allah ina haɗa ka da Allah hal sammani laka rasulullahi minhu tunda mun sani manzo Allah ya kirga sunayen munafikai gare ka ko dai akwai sunana ciki ka yi wa Allah ka faɗa min ka yi wa Allah ka faɗa min to wani abin mamaki shi kuma huzaifa ba wanda ya taɓa neman ya gaya mar sai sayyidina umar sai ya ce la baka cikinsu amma kuma daga kanka wala uzaki ba'daka ahadan ba na sake tsarkake kowa a bayanka har abada har in ba duniya ba na sake ba da amsar da wani zai min tambaya akan suwaye munafikan nan ko dai akwai sunan wani a ciki ko babu me yasa sayyidina Umar ya wannan tambaya saboda alamomin da manzo ya faɗa game da munafinci bai bambanta babbar munafinci da karama ba bai bambanta munafincin mu'amala da munafincin aƙida ba wannan yasa sahabban manzon Allah suke tsoro anya munafincin nan fakar mu saki jiki da cewa ta aqida ce kadai take da hadari hatta ta mu'amalan tana iya kai ka ga azabar Allah shi yasa ibnu abi mulaika wanda tabi'i ne hadisin yana sahihul bukhari yace adaraktu salasina min ashabi muhammadin na rizki mutum talatin daga cikin sahabban annabi ibnu abi mulaika abdurrahman abdurrahman ibn abi mulaika ya ce na yi zamani da sahabbai kamar mutum talatin kulluhum ya kafin nifaƙa ala nafsihi kowane sahabi yana tsoron kada fa yana tare da wata siffa na munafinci saboda siffofin suna da yawa kuma rayuwa kasan ɗan adam tara yake to waɗannan alamomi ga su da yawa sannan kuma ga gazawa irin ta rayuwar ɗan adam kaga dole sahabi ya ji tsoro shi yasa malamai ke cewa ai mutanen kwarai sun fi kowa tsoron wato suna cikin masu laifi mutanen banza sun fi kowa sake jiki da cewa sun tsira tun daga duniya ai mutumin kwarai gani yake wato gabansa akwai halaka saboda in ya dubi aikin nasa sai ya raina amma in ka ga mutum yana cika baki da aikinsa to babu shakka aikin ba na kwarai bane Allah ka tsare mu na'am فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون وانا شيني hadarin سابا ما الله القوي wanda ke gwada maka cewa ba ƙaramin laifi ba ne ka yi Allah alkawari baka cika ba Allah ka tsare mu fa'aqabahum nifaqan sai Allah ya hukunta su da munafinci wato aklafahum bi ma'ana sayyara bata amrihimun tun tunda sun yi ma Allah alkawari ba su cika ba to sai Allah ya sa ƙarshen al'amarinsu ya zama munafinci wato sai Allah ya buga hatimi a zuciyar munafiki ila mai yalqaunahu har zuwa ranar da za su hadu da shi Allah ya toshe wannan zuciya babu abin da zai shiga cikin ta banda munafinci me dalili bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda sun saba ma Allah abin da suka yi masa alkawari akai wa bima kanu yakzibuna kuma saboda ƙarya da suka kasance suna yi kaga abu biyu sun yi alkawari sun saba sun yi magana sun yi ƙarya kaga siffa biyu ta zo daga cikin siffofi guda uku da manzon Allah ya yi magana cikin hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Abdullahi bin Amri bima akhlafu Allah ma wa'aduhu saboda sun saba ma Allah abin da suka yi masa alkawari wa bima kanu yakzibuna kuma saboda ƙaryar da suka zama suna yi sun yi ƙarya ga Allah iyazan billahi min zalika Allah ka tsare mu hukuncin da Allah ya yi ma mutumin da ya yi masa alkawari don mutumin da zai ce Allah in ka bani kaza ne kuma zan yi kaza idan Allah ya baka baka yi ba to abin da zai biyo baya shine Allah ya ce zai toshe zuciyar mutumin babu abin da zai shiga ciki banda imani har zuwa ranar da mutumin zai haɗu da Allah kaga kenan kamar ana nufin cewa an toshe hanyar tuba ko babu tuba gare shi shi yasa in ka duba akasarin littafan tafsiri akasarin littafin tafsiri game da sababin saukar ita wannan aya ana cewa eh, labarin wani sahabi da ake kira sa'alaba bin hatibin asalin hadisin yana yana kitabul kabir na al-imam tabrani hadisi na 7873 shine wanda daga cikin masana hadisi ya rawaito wannan hadisin al tabrani al tabrani yana al-mu'jamul kabir saboda yana da al-mu'jamul kabir yana da al-awsat yana da as-sagir al-Imam Tabrani littafansa muhimmai ne ko masanin hadisi ne ba shakka amma ana samun hadisai da ke da rauni a cikin littafansa ya kawo hadisin haka nan in ka duba tafsirin Ibn Jarir at-Tabari shi ma Ibn Jarir ya rawaito hadisin da sa yana majma'u zawaid na al al-Haisami a mujallal na bakwai shafi na 32 wato hadisin ya zo daga labarin Abu Umama al-Bahili da kuma labarin Abdullah bin Abbas amma akasari hadisin abu umama talbahili shine wanda yake cikin littafin tafsiri abu umama talbahili sahabi manzon Allah ne ya ba da labari an sa'alaba bin hatibin al-ansari annahu qala li rasulillah wai shine wata rana yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ud'u Allah an yarzuqani malan ya ce ma manzo ka roƙa min Allah ya min arziki ya bani dukiya saboda shi sa'ala ba ya sani annabi mujabu da'awa ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya roƙi Allah Allah yana amsa addu'ansa Allah yana amsa addu'an annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalili ya sa ya ce ya roƙa masa Allah kamar kenan yana tawassuli da addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce wai haka ya sa'ala ba kai tonka kai tonka ya sa'ala ba kalilun to tu'addi shukrahu khairun min kasirin la tutiquhu a baka dukiya kaɗan wacce zaka iya tsayar da godiyan da ya wajaba a kanka domin gwargwadon dukiyanka gwargwadon godiyar da take wajaba a kanka gwargwadon dukiyanka gwargwadon yawan godiyan da Allah ya wajabta maka shi yasa kaga zakka ma take bambanta yawan dukiyar mutum yawan zakarsa to haka ma godiya ga Allah take idan ya zama kai dukiyarka kaɗan ce godiyar ba ta da yawa khairun min kasirin la tutiquhu ya fi a ce an baka dukiya mai yawa wanda ba za ka iya jure ma godiya gare shi ba baka ka iya jure tsaida da wannan dukiyan kala ya ce sun mukala marratin ukura ana nan ya sake dai tambayar manzo ah, ya rasulullah ka dai roƙa min Allah ya bani arzikin nan kaga shi dai yana buƙatan kuɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma tarba an takuna misla nabiyillah yanzu baka yarda a ce ka zama kamar annabin Allah ba ka dubi rayuwa ta yadda take mana kamar yadda hadisai suka yi ta bayani akan samu wata guda cur ba a yi girki ba a gidan manzon Allah ba na tamani a gidanka an taɓa samun sati guda ko annabi sallallahu alaihi wasallam wata guda za a samu wata guda za a samu wato ba a yi girki ba a gidan shi amma ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi haƙuri to shine yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa law shi'tu an tasira ma'iyal jibalu zahaban wa fidda inda na ga dama Allah ya mai da duwatsun nan su zama zinari da azurfa lasarar da, da sun zama wato da Allah ya rikitar da su inda Allah ya inda annabi ya ga dama wato zai zai iya sa zai iya roƙon Allah ya mai da duwatsu gaba ɗaya su zama zinari da azurfa kuma haka ne wannan ba shakka ya zo cikin hadisai ingantattu ya zo cikin hadisai ingantattu sai ya ce wallazi ba a saka bil haƙƙi ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya la inda auta Allah farazaka ni malai in ka roƙa min Allah ya min arzikin dukiya la uqtiyanna kullazi haqqin haqqahu lalle zan ba ma duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa yayi kuskure saboda ita dukiya ba ka iya shan alwashi game da rikonta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba ka iyawa idan dukiyar tana da yawa shi kuma yana cewa in dai aka min to na yi alkawari zan ba ma duk wani mai hakki hakkinsa zai ba ma iyaye hakkokinsu ya ba ma 'ya'yansa hakkokinsu ya ba ma Allah hakkinsa na zakka فقال رسول الله سيما الله كيس إيه يتشى اللهم رزق سألبة مالا ya الله كما sa'alaba arzikin dukiya. ya Allah ka yi ma sa'alaba arzikin dukiya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa masa shikenan sai Allah ya karba fattakaza ganaman ya zama awakai yake kiwo fanamat hatta kama yanmu dudu cewa waɗannan awakai suka dinga wato hayayyafa kamar yadda tsutsa ke hayayyafa fa baqat alaihi almadina ya zama zaman garin madina ba zai yi gare shi ba madina ta matse mar saboda yawan awakai fatanaha anha saboda haka ya nisanci madina fanazala wadiyan min audiyatiha ya sauka ga wani kwari daga cikin kwaruruka da ke bayan madina don ba zai iya zama a gari ba hatta ja'ala yusalli dhuhra wal asr fi jama'a illa dai abin da ke iya samuwa shine sallar Asahar da la'asar amma sauran sallolin ba zai yi a cikin gari ba kaga an ci baya kenan da ana samun salloli guda biyar yanzu dai guda biyu ne wa yatruku ma siwa kuma thumma namat wa kasurat awakan suka hayayyafa suka yawaita fatanaha hatta taraka salawati illa juma'a sai ya ma dada nisanta saboda yawan dukiyar mutum yawan nisanta saka jama'a don tsaron waɗannan dabbobi to har dai aka waye gari sallolin ma na farilla ba zai iya samun su ba sai dai juma'a sai dai juma'a sati sati zai shigo gari kenan wahiyatan mu awakai dai dada hayayyafa suke kama yan mududu kamar yadda wato tsutsa ke hayayyafa hatta tarakal juma'a sai da aka waye gari juma'ar ma gaba ɗayanta ya batta magana ta ƙari fatafika ya talakkar rukuban yawmal juma'a idan ranar juma'a ta yi sai rika tambayan matafiya sai ya rika tambayar matafiya yas'aluhum an al-akhbari ku bani labarin madina ina labarin manzo da sahabbai ana ta karatu ko kaga shi yana ne yana ta kulawa da kuɗi fa rasulullahi hadda wata rana manzon Allah ya tambaya ma fa'ala sa'alaba ina labarin sa'alaba saboda bai ganin sa yau da kullum bai ganin sa a majalisi fa ya rasulullahi kaza ganaman fa daqat alaihi almadina ya rike awakai awakan sun matse mar wato sun hana shi zama garin madina saboda yawan su zaman garin madina ya zama abu mai kunci gare shi saboda haka ya bar gari ya tafi daji fa akhbaruhu bi amrihi suka bashi al'amarin yawan dukiyar sa'alaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wai sa'alaba kai tonsa manzo Allah ya faɗa sau uku saboda ya san abinda manzo ya ji mai tsoro shine ya tabbata kansa shi yasa Allah ya saukar da waɗannan ayoyi خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم cewa lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi lokacin da Allah ya ce ka amshi zakka daga dukiyarsu ka amshi zakka daga dukiyar musulmai wato nazalat alaihi fara'idu sadaka fa ba'asa rasulullah rajulan ala sadaka saboda haka manzo Allah ya tura mutane biyu waɗanda za su karɓo zakka din rajulan min juhaina wa rajulan min sulaim mutum guda daga kabilar juhaina ɗaya kuma daga kabilar sulaim wa kataba lahumu kaifa ya'khuzani sadaka minal muslimin manzo Allah ya rubuta musu yadda tsarin zakka yake yadda za su rika karba fa qala lahum murra bi sa'laba in kun zo wucewa ku bi ta wajen sa'laba wa bi fulanin rajulun min bani sulaim ku bi ta wani akwai wani mutum da yake kabilar banu sulaim shi ma ku bi ta wajensa fa ku za sadaqatihi ma ku karbi zakkansu fa kharaja hatta ataya sa'laba sun fita suka zo ga sa'laba sun hadu da shi fa sa'alahu sadaqa suka nemi ya bada zakka wa aqra'ahu kitaba rasulillah sun karanta masa wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yace ma hazihi illa jizya ai wannan tara aka dora mai kawai kaji kalmar da ta fito bakinsa wannan ai tara ne wannan ai jizya ce haraji irin wanda ake dora ma kafirai ma hazihi illa uktul jizya ya tuna dai manzon Allah ne ya aiko su sai ya dan sassauke ya dan sassauta kalmar ai wannan yar uwar jizya ce kaman tara ne wato in dai an gyara kaga ba a ce taron bane kai tsaye yayi kama da tara ma adari ma ni ban ma san abin da zan kira shi ba abin da dai aka dora min din nan ba daidai bane to abin da za a yi in talika hatta tafurga summa uda ilai ku dai wuce in kun gama abin da duk za ku yi sai ku dawo kafin nan na kammala kaga alamar ba za a bada zakan ba kenan fantalaka wa sami'a bihima sulami wancan mutumin da manzo ya ce idan sun tafi su bi ta wurinsa ya ji irin abin da ya gudana tsakaninsu da sa'alaba fa nazar ila khiyari asnan iblihi saboda haka sai ya dubi mafi alkhairin raƙumansa fa azalha li sadaqa ya ware manyan raƙumai ya ware saboda a karba a matsayin zakka sun mastaqbalahuma bihima ya ma koro su ya zo inda suke ba wai jira yayi sai da suka zo ba falamma ra'au haqalu ma yajibu alayka haza a lokacin da suka ga irin waɗannan raƙumai da ya ware suka ce kai wannan zakka bata waje ba a kanka ba ba irin sa Allah madaukaki ya shar'anta ba to ma nuridu an na akuza hada minka mu ba mu son mu karbi irin wannan wato zakka daga wurin ka saboda Allah bai ce ka ba da mafi daraja ba kala bala ya ce a wannan aini da kaina na bada fa khuzuha fa inna nafsi zalika tayyiba ni da kaina na bayar ina da dadin rai ba ni da wani kunci saboda na bada waɗannan raƙumai a matsayin zakka wa inna ma hiya lahu fa akhazuha minhu falamma faraga min sadaqatihi ma raja'a hatta marra bi salaba sun gama abin da za su yi na tattara zakka suka sake komawa ga salaba tunda shi yace in kun gama ku biyo fa kala sai yace aruni kitaba kuma ku sake bani wasikar in gani sake bani takardar nan da manzo ya rubuta tsarin zakka in gani wato bai da su ba ya karba fa nazara fihi ya duba da kyau yayi shuru ma hazihi illa uktul jizya kai dai wannan wato yayi kama da yayi kama da tara ai dan uwan tara ne abinda dai za a yi kawai in talika hatta a rara a yi ku tafi in na gama shawara zan neme ku kaji fan talaka hatta yan nabiyya sun tafi suka zo ga annabi falamma ra'ahuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana hangen su yace ya wai hasa alaba kaiton sa alaba qabla an yukallimahuma kafin ma Eh, su yi masa magana manzon Allah ya riga ya san al'amari wa da ali sulami bil baraka shi wancan mutumi da ya ba da zakka ba a nema ba wannan dan kabilar banu sulaim manzon Allah ya masa addu'a Allah kama dukiyarsa albarka fa akhbarahu bil ladhi sana'a sa'laba wal ladhi sana'a sulami sun ba shi labarin abin da ya auku tsakaninsu da sa'alaba da shi wannan makwabcin nasa shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna har dai zuwa wa bima kanu yakzibun qala wa inda rasulillahi min tare da manzon Allah akwai wani mutum wanda yana cikin dangin sa'laba da ya ji labari ayoyi sun sauko sami a zalika fa kharaja hatta atahu saboda haka ya fita ya tafi inda sa'laba yake wai haka ya sa'laba kad anzalallahu fika kaza wa kaza Allah ya saukar da alqur'ani ayar kaza da kaza a dalilinka fa kharaja sa'laba hatta ata nabiy sallallahu alaihi wasallam saboda ka sa'laba sai hankalinsa ya tashi domin idan aka ce alqur'ani ya sako akan mutum to magana ta ƙare saboda ka ya bar inda yake ya taho har madina ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an yaqbala minhu sadaqatahu yana roƙon ya karbi zakkan nasa fa qala sai ya ce inna allaha mana'ani an aqbala minka sadaqataka Allah ya hana in karbi zakkanka Allah ya hana in karbi zakkanka faja'ala yahsu ala ala ra'sihi turaba yana ta zuba ma kansa turbaya yana ɗiban ƙasa yana zuba ma kansa wato yana ya san cewa ya shiga halaka fa qala lahu rasulullah sai manzon Allah ya ce masa haza amaluka wannan ai kai ka jawo makanka kai kai makanka qad amartuka falam tuti'ni na ma umarni baka min biyayya ba falamma aba an ya qabida rasulullah raja'a ila manzilihi ya tabbata manzo ba zai karɓi zakansa ba sai ya koma gida haka dai aka zauna fa qubida rasulullah har dai Allah ya amshi ran manzo walam yaqbal minhu shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakan nan ba summa ata ababakarin hina stukhlifa lokacin da aka shugabantar da sayyidina abubakar sai gashi ya zo ga sayyidina abubakar yace masa ka karbi zakana faƙala sai ya ce kada alimta manzila eh, yana cewa sai na kada alimta manzilati min rasulillah wa mawdi'i min al-ansar faqbal sadaqati sai na abubakar ya ce lam yaqbalha minka rasulullah wa aba an yaqbalha manzon Allah ma bai karbi zakkan nan wurin ka ya za a yi ni in karba saboda haka sai abubakar ya karba fa qubida abubakar sai abubakar ma ya rasu wa lam ha bai taba karban zakkan ba sai ga Umar ya zama halifa فلما ولي عمر رضي الله عنه أتاه فقال يا أمير المؤمنين اقبل صدقتي lokacin da aka shugabantar da sayyidina Umar kenan yazo ya shugaban masu imani karbi zakkana fa qala sayyidina Umar yace lam yaqbalha rasulullah wala abubakrin wa ana aqbaluha minka manzon Allah bai karba ba sayyidina Abubakar bai karba ba ni yanzu an sa ni shugaba ni in karba saboda haka sai na umar shi ma ya ƙi karba fa qubiba wa lam yaqbalha summa uh, waliya usman bayan sai na umar ya rasu aka shugabantar da sai na usman radiyallahu anhu fa atahu fa sa'alahu an yaqbala sadaqatahu yazo ga sai na usman ya nemi karbi zakkansa shi ma haka ya faɗa lam yaqbalha rasulullah wala abubakar wala umaru wa ana aqbaluha minka manzo bai karba ba sai na abubakar bai karba ba umar ma bai karba ba yanzu ni in karba falam yaqbal hamin shi ma sayyidina usman bai karba ba karshen labarin dai halaka ba fi khilafati usman ba ya rasu zamanin sayyidina usman yana shugabanci dama ai komai dadewa za a mutu to abinda ake jin tsoro kenan to wannan kissa malamai da yawa suna karanta ta saboda hadisi ya zo da shi hadisi ya zo da kissa din kuma an samu masana masana hadisi cikin malaman tafsiri kamar al-Imam Ibn Kasir ya kawo labarin shi ma amma sai ya shiru bai ce komai ba amma babu shakka akwai masana hadisi akwai malaman tafsiri waɗanda sun yi suka game da labarin kamar misali al-Imam Al-Qurtubi in ka duba tafsirin sa Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an a mujallal na 8 shafi na 134 al-Imam Al-Qurtubi yace sa'alaba badriyun ansariyun abinda yasa ake ganin wannan labari ba gaskiya bane saboda sa'alaba ɗinnan nan bin hatib ya yi yakin badar sannan kuma yana cikin al'ansar ka san ba kowane mazaunin madina ne ake kiransa al'ansar ba sai waɗanda suka ba da taimako ga musulmai kafin hijirar manzon Allah waɗanda suka rika taimaka wa musulmai a zamanin annabi sallallahu wasallam su ake kira al'ansar to fa sa'alaba ɗin yana cikin su ka kirga ayoyin alkur'ani waɗanda Allah ke yabo yana jinjina ma al'ansar waɗanda Allah ke musu alkawari da shiga aljanna suna da yawa bare kuma ya yi yaƙin badar mimman shahidallahu lahu wa rasuluhu bil iman domin duk mutumin da ya zama ya yi yaƙin badar kuma yana cikin al'ansar to da Allah da manzo sun shaidar da cewa yana da imani saboda akwai ayoyin alkur'ani da suke tabbatar da imaninsu su in ka duba suratul mumtahina fama ruya an hugairu sahi saboda haka al-imam al-qurtubi yace labarin nan bai inganta ba saboda labarin ba zai warware ayoyi masu yawa da hadisan manzon Allah da dama ba yace al-imam ya ce shi a sa labarin nan bai shafi mutum guda ba ya shafi munafikai ne da yawa kamar akwai nabtal bin al-harisi da jaddu bin qais da mu'attib bin kushair waɗanda mun kirga sunayensu daga cikin waɗanda suka fi tsananta wato adawa da manzo daga cikin munafikai saboda haka yasa al-Imam al-Qurtubi yace wa hadha ashbahu bi nuzul al-ayati fihim wannan fi kama da gaskiya domin ayar ba ta magana akan wato mutum guda shi yasa Allah a ƙarshen can yake cewa wa bima kanu yakzibuna kaga ba mutum guda bane wa minhum man lahala Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna har zuwa inda Allah yake cewa wa ma kanu yakzibuna kaga ya gwada cewa mutane ne da dama saboda haka al-Imam al-Qurtubi yace wannan yana nuna cewar sa'alaba din nan ba a kansa ne Allah madaukake saukar da waɗannan ayoyin ba domin Allah a ƙarshen magana ya ce ila yawmi yalqawnahu zai hukunta munafinci a zuciyar mai saba masa alkawari har zuwa ranar haɗuwarsa da shi kaga ya nuna cewa mutum zai mutu munafiki kenan wa huwa yab'udu an yakuna al-munazzal fihi sa'laba aw hatib li anna nabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin sayyidina Umar wanda eh, eh, hadisin da manzon Allah yake ce masa sayyidina Umar yana cikin sahihul Bukhari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa ma yudrika la'alla Allah wa ma yudrika la'alla Allah tala'a ala ahli badrin fa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum manzon Allah ya ce me ya sanar da kai game da cewa tana yiwuwa tana yiwuwa Allah maɗaukaki ya ce ma waɗanda suka halarci yakin badar ku je ku yi abin da kuka ga dama don ku na gafarta muku eh, ana cewa duk inda ka ji an ce tana yiwuwa a maganar Allah ko maganar manzo abin ya tabbata shi yasa malaman suna suke cewa duk mutumin da ya yaƙin badar dan aljanna ne duk mutumin da ya halarci yaƙin badar Allah ya gafarta mishi hadisin yana al bukhari hadisi na 3007 sa'alaba mimman habara badran wa shahidaha don haka malamai magabata sun yi suka ga ainihin wato wannan labari din akan cewa ana danganta shi ga sa'alaba daga ciki akwai ibnu hazmi a littafin al-muhalla a mujallar 12 shafi na 137 ibnu hazmi ya ce wa hazihi sifatun sifatun da Allah ta'ala ya'rifuha kullu man man fa'ala zalika min nafsihi asali wannan labarin bai shafi wani ba ibnu hazm ya ce wa laysa fiha nassun wala dalilu. ala anna sahibaha ma'rufun bi aidihi wato abinda Allah ya magana a kansa a cikin waɗannan ayoyi ba ya shafi wani mutum guda ba ne Allah ya faɗa mana siffar munafikai ne me siffar munafikai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce minhum man ahadallah daga cikin munafikai akwai wanda yake ma Allah alkawari idan Allah ya biya masa bukata zai ma Allah kaza da kaza amma idan Allah ya biya masa bukatan ba zai cika alkawarin nasa ba to shi kuma Allah ga irin hukuncin da zai ma mutumin da ya masa haka zai toshe zuciyarsa zai tabbatar da munafinci a zuciyan har zuwa ranar da mutum zai haɗu da Allah shine sakamakon da Allah zai ma wannan mutumin saboda haka labarin bai ta'allaka ga kowa ba wato labarin ya shafi kowane musulmi ya rika auna halayensa game da Allah shine bayanin ibnu hazmi kuma gaskiya ne ala annahu qad ruwina asar la yasihu idan aka ce sa'alaba bin hatib ne ibnu hazmi ya ce haza batilu li anna sa'alaba badriyun ma'rufun sa'alaba ya halarci yakin badar sananne ne wa hadha asarun an abi umama qala jaa sa'alaba bin hatib bi sadaqatihi ila umar sannan ibnu hazm ya dubi wasu dalilai waɗanda suke nuna cewa labarin bai inganta ba ya ce daga cikin waɗannan dalilai ai an ce zamanin sayyiduna umar sa'alaba ya zo da zakka sayyiduna umar bai karba ba sai ibnu hazm ya ce a'a ai sayyiduna umar ko shi ya tabbatar da wasiyar manzon Allah ai manzon Allah ya bar wasiya akan idan ya rasu to kada a kyale kafiri a ƙasar Madina a ƙasar Hijaz to idan sayyiduna Umar zai kasance Salaba ya zo da zakka bai karba ba ai kamata yayi a ce sayyiduna Umar ya kore shi ma daga garin Madina ba wai kin karban zakka kawai ba ya aka yi ba a samu labarin korensa ba saboda haka sai ibnu Hazm ya ce wannan yana nuna cewa labarin bai inganta ba haka in ka duba fatawar lajina mujallar na uku shafi na 161 wa amma mukhalafatuha min nahiyatil matni ta sashin ainihin wato matanin hadisin da isnadin hadisin gaba ɗaya akwai rauni domin ta sashin matanin hadisin na ɗaya ya saba ma ainihin alƙur'ani labarin da ya zo cikin hadisin wato labarin sa'alaba ya saba ma ainihin hukuncin da ya zo cikin alƙur'ani menene hukuncin da ya zo a cikin alkur'ani duk mutumin da ya tuba Allah zai karbi tubansa wannan shine abin da Allah ya faɗa ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam matukar ka tuba kafin numfashi ya fita daga jikinka malam yu gargira in dai akwai numfashi a jikin dan adam to ya ce Allah ka yafe min to Allah madaukaki ya alkawari zai gafarta ma komai yawan zunubin da kai mai to kaga labarin nan sai saba da wancan wato abin mamaki har ma akwai labari da ke yaduwa ban sani ba ko ka taba ji amma sassan ƙasan nan da dama ga wanda ya je aikin haji za a ce maka ai ai akwai wai wasu na nan a makka kullun kururuwa suke saboda manzon Allah ya tsine musu wai Allah ba zai gafarta musu ba ni dai na je maka ban san yawa ba amma ban taba ganin su ba ya za a yi a ce mutum ya yi laifi ya zo ga manzon Allah kuma annabi ya ce ba zai karɓi tubansa ba wannan ya saba ma ainihin hukuncin alkur'ani ya saba ma kuma Abin da ya tabbata a ainihin sunnarsa ingantacciya na biyu akwai hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yi. akwai hukuncin da manzon Allah ya yayi hadisin yana irwaul galil yana hadisin 791 yana sunan abi daud al-mustadrak al-imam al-hakim da musnad al-imam ahmad hadisin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya ki ba da zakka wajibi ne a kwace ta bayan an kwata wa yi ukhadhu min shatri maliki bayan an kwaci zakkan sannan kuma a raba rabin dukiyarsa a kwace rabi kaga horo ne ba wai magana za a kyale shi bane idan musulmi ya ki bada zakka wajibi ne a kwace sannan kuma a hore shi kaga shi ma sai ya saba ba ainihin hukunci wanda yana littafin fiqhu yana cikin littafin fiqhu da dama saboda haka yasa malamai malaman hadisi suke ganin wato wannan labari na sa'alaba ta sashin mataninsa bai inganta ba sannan ta sashin isnadin nasa ma bai inganta ba daga cikin waɗanda suka raunana hadisin akwai kamar da muka ce hadisin yana eh, in ka duba bayanin Ibnu hazmi a cikin almuhalla mujallar na goma sha biyu shafin ɗari talatin da bakwai Ibnu hajar ya yi magana akan tarihin sa'alaba bin hatib a cikin al'isabatu fi tamyiz sahaba littafin da ya rubuta saboda ware sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta tarihinsu a mujallar na farko shafin 198 Ibn hajar ya nuna rashin ingancin wannan labari haka nan al-imam munawi a littafin faidul qadir a mujallar na shafi na 527 da kuma in ka duba littafin silsilatu da'ifa hadisi na 1607 hadisin bai inganta ba idan aka ce hadisin sa'alaba bai inganta ba sai mu koma mu auna abin da ayoyin suke faɗa mu rika aunawa da halayenmu in ji ibn hazm ya ce wannan shine abin da Allah yake nufi daga cikin munafikai akwai mai yi ma Allah alkawari ya ki cikawa kai kana yin haka to idan kana yi da kai Allah yake magana idan ba ka yi to ka tsira Allah ka tsare mu mai Allah ya ce gaba alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum wa najwa وأن الله علام الغيوب ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ashe bu sani ba Allah yana sanin sirrin su wa da abinda suka bayyana wa anna Allah allamul kuma Allah masanin abin ke boye ne الذين يلمزون المطوئين في من الذين يلمزون المطوئين من المؤمنين يسارعون في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم الذين يلمزون المطوئين ودن سكي زندي سكي واتو أينهم قلمر ما سباد تيمكو da kansu ba tilasta su sau da yawa akan ce jama'a ku ba da sadaka mutum ya ciro sadaka ya bayar kaga wannan yayi ne bisa raɗin kansa ba tilasta shi akai ba to amma abin mamaki sai a samu wani yana gulman shi shine abin da Allah ke magana akai wannan ya faru gaban annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya nemi a kawo zakka a kawo sadaka kamar yadda Abu Mas'udin al-Ansari ya bada labari hadisin yana sahih Bukhari sahih Muslim da littafin hadisi da yawa wato wata rana kafin a tafi yakin Tabuk annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a tara sadaka lamma umirna bi sadaka kunna na tahamal saboda wato umarnin da manzo ya yi a kawo sadaka domin za a tafi yakin tabuka ya sa sahabbai wasu ma dago suke zuwa yi saboda samu abin da za su kawo su ba da sadaka din nan wani zai je ne ya yi leburanci saboda ya samo kuɗi ya wahala don ya zo ya ba da wannan sadaka da manzon Allah ya nema to amma idan sahabbai suka zo suna kawo sadakan sai zama munafikai na gefe suna kallo ce kai wannan da ya karya ne wannan insha Allah zai karbi wannan kaga shi fa bai bada sadakan ba amma yana can yana kallo in ka ajiye naira goma ce kaga matsiyaci wannan kuma insha Allah zai karbi naira goma eh shi fa ba badawa zai yi ba amma sharhi yake yana batanci ga waɗanda ke bada sadaka a gaban manzon Allah Abu Mas'ud al-Ansari yace Uh, akwai hadisin Abu Huraira shi ma manzon Allah ya ce tasaddaqu fa inni uridu an ab'asa ba'asan ku ba da sadaka bayin Allah saboda zan tura mayaka sai ga Abdurrahman bin Auf ya zo ya Rasulullah indi arba'atu alafin ina da sulalla dubu hudu alfaini uqriduhuma rabbi dubu biyu na ranta ma Allah na ranta ma Allah dubu biyu ya biya da alahira dubu biyu kuma umsikuhuma li iyali zan riƙe wannan dubu biyun ga iyalina kaga ya raba dukiyarsa gida biyu kenan sai manzon Allah ya ce barakallahu laka fi ma a'taita wa fi ma amsakta Allah ya maka albarka abinda ka bayar da abinda ka rike kaga ai yayi kokari to sai ga wani ya taho ana kiransa alhabhabu abu aqil shi kuma iya abin da ya iya mallaka nisfu sa'in rabin sa'i na hatsi ne ya kulla a tsumma ya zo da shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah iya abin da na samu kenan wannan hatsin shine sai munafikan suka ce haba inna Allah la qadirun an sadaqati haza mu mun san dai ko Allah yana buƙatar wacce sadaka banda na wannan wato sadakan wannan dai Allah bai da buƙatar sa wa ma fa'ala haza haza al-akhar illa ri'a'an shi dai wannan kuma da kaga yazo ya bada dubu biyu wato Abdurrahman bin Auf kenan kun ga wancan da ya bada dubu biyu bai shi yana nuna mana yayi kuɗi ne kuɗi yake gwada mana kaga su suna nan sharhi suke akan masu ba da taimako ga addinin Allah wallazina la yajiduna illa juhduhum waɗanda ba samu wani abin da za su bayar ba illa iya ƙoƙarinsu mutum iya ƙoƙarinsa kenan ya bada sadakan naira goma wani iya ƙoƙarinsa ya ba da sadakan dubu ɗaya fa na minhum sai suna isgilanci ga waɗannan bayin Allah sakhirallahu minhum to Allah zai mai da isgilancin a kansu wala kuma azabun alim kuma suna da azaba mai radadi wannan ita ce siffa ta goma sha hudu daga cikin siffofin munafikai a kowane zamani a kowane zamani duk sa'ilin da kaga wani na zaune yana kallon sadakan da bayan Allah suke badawa yana tsangwaman su yana aibanta su to yana tare da wata siffa ta munafikai waɗanda suka yi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ina jin akwai inda na yi kuskure ko okay masha Allah nan za mu takaita Allah maɗaukake sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك